بسم الله الرحمن الرحيم في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه masu kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ta da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi duminsu sai shirin nan na duniyar mu a yau sai shirin kuna mu saurare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 sai a gaya zama domin ajiye labarin duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. dakatar da tattaunawar da ake a biyana da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran bisa wasu bukatun Rasha. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ana samun ci gaba a tattaunawar da ake da Ukraine. India ta ce ta yi nadamar harba wani makami mai linzami bisa kuskure kan kasar Pakistan. Tun zuga labaran dalla-dalla an dakatar da tattaunawar da ake a vienna da nufin ceto yarjejeniyar nukiliyar iran saboda wasu bukatu da rasha ta gabatar tun da farko dai an yi tsamanin a makon jiya za a cima matsaya a tattaunawar da ake tsakanin wakilan iran da kuma na manyan kasashen duniya shugaban kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya wallafa a shafin na twitter cewa an dan dakatar da tattaunawar saboda wani saɓani da ya bullo ya ƙara da cewa an kammala komi kuma daftarin na nan tsafkan teburi bayanai dai sun ce rasha na dai son a bata tabbacin cewa takunkuman da kasashen turai da amurka suka kakaba mata saboda kusawa da ta yi a ukraine ba za su shafi alakar kasuwancin ta ba da iran wata majiya a kusa wato a kungiyar tarayyar turai ta bayyana cewa yanzu ya rage ga iran da china da su tattauna domin shawo kan lamarin sai dai kuma wani jami'in diplomasiyar kungiyar tarayyar turai ya ce idan ba a shawo kan rasha ba akwai wasu damarmaki da ke akwai shugaban rasha vladimir putin ya ce an samu dan ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin rasha da ukraine yayin da matakin sojin da moscow ta ce ta dauka kan ukraine din ya shiga mako na uku an samu wasu sauye-sauye masu kyau kamar yadda masu tattaunawa daga bangaren mu suka ba da rahoto in ji putin yayin wata tattaunawa da takwaransa na belarus alexander lukashenko yayin wata zantawa ta kafar bidiyo a ranar juma'a sai dai ba tare da yin ƙarin haske ba ya ce a halin yanzu ana gudanar da tattaunawar a kusan kowace rana ya ƙara da cewa zai sanar da lokacin ko game da tsarin tattaunawar kalaman na putin dai na zuwa ne kwana guda bayan ganawar da ministocin harkokin wajen rashar da ukraine suka yi a birnin antalya na turkiya ba tare da an samu wani sakamako ba ma'aikatar tsaron india ta sanar da yin nadamar harba wani makami mai linzami bisa kuskure da rundunar sojan kasar ta yi kan kasar pakistan ba a dai samu hasarar rai ba a harbin wanda india ta ce ta yi nadama a kansa sanawar ta ce a cikin gyaran da ake lokaci zuwa lokaci an samu 'yar matsala wace ta kai ga harba makamin a ranar laraba wanda kuma ya fada a wani yankin pakistan sai dai ma'aikatar tsaron ta india ba ta yi bayani ba kan nau'in makamin da ya kubace mata a ya kuma fada a pakistan sai dai ta ce an kaddamar da bincike a matakin koli kan lamarin sanarwar ta india ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta fitar da wata sanarwar yin tur da allah wajen da ta hazonta ta hanyar wani abu mai gudun tsiya ta kuma yi kira jakadan india a islamabad domin bayyana masa takaicin kasar game da lamarin da ta ce ya lalata gidaje sannan ya jefa rayuwar fararen hula da kuma jiragen sama a sararin samaniyar ta cikin hadari to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa view wacce daga birnin tehran jamhuriyar kamaru ta kaddamar da shirin yaƙi da zazzabin cizon saboro wato malaria mai taken kawar da malaria a yayin da ake ci gaba da samun karuwar masu harbuwa da cutar a kasar ministan lafiyar ƙasar madonda malashe ya bayyana a lokacin kaddamar da shirin a da babban birnin kasar cewa za a gudanar da gangamin yaƙi da cutar a dukkan yankunan kasar kuma musamman shugabannin 'yan kasuwa da shugabannin siyasa da sarakunan gargajiya da malaman addinai za su taka rawa a gangamin yaƙi da cutar mr malashu ya faɗa wa 'yan jarida cewa wannan ɗaya ne daga cikin shirin gangamin yaƙi da cutar malaria mafi girma da aka ƙaddamar a ƙasar da nufin ƙarfafawa jama'a gwiwa na rage yaɗuwar cutar da rage adadin masu kamuwa da ita da kuma mutuwa a sandiyar cutar da malaria da kuma kawar da munanan tasirin da cutar ke haifarwa ga tattalin arziki da kuma zaman rayuwar al'umma a bisa rahoton shirin yaƙi da cutar malaria na ƙasa da ƙasa na shekarar 2021 kamaru ita ce ƙasa ta goma sha ɗaya mafi fama da cutar a faɗin duniya Ƙungiyar tarar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna haɗin gwiwa tsakanin su domin samar da wata mafita ta siyasa ga rikicin da ya cinyewa a Sudan. An dai kasa samun sukuni a Sudan tun bayan rikicin da ya barke sakamakon jujin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba da ya gabata. Har yanzu ana ci gaba da zanga-zangar ƙin mulkin sojoji a ƙasar ta Sudan. yayin da jami'an tsaron ke ci gaba da amfani da ƙarfi wajen murkushe masu zanga-zanga babban abin da suka sanya a gaba shine dawo da aiki da kundin tsarin mulkin kasar da kuma kawo ƙarshen juyin mulki a kasar don dai kawancen da ke fatan samar da sauyi a kasar ta sudan ya yi maraba da matakin haɗin gwiwar na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar ta afirka waɗanda a can baya suke ayyukan su daban-daban to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla an gaida hasa barka da ya karanto mana labaran duniya yanzu kuma sun shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 a cikin mako guda kacal da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara shigo da tawagar yahudawan sahayuniya 'yan kasar ukraine domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ta mamaye na kasashen musulmi da na larabawa a ƙarƙashin shirin gaggawa da ta sanar bayan bullar rikicin kasar ukraine a ƙarƙashin shirin gaggawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar ta bayyana cewa a cikin mako guda kacal za ta iya karɓan bakoncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu biyar 'yan asalin ƙasar ukrainiya domin wadata su da gidaje da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa matuƙar rikici tsakanin ƙasashen rasha da ukrainiya ya ci gaba da wanzuwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da goyon bayan dukkanin 'yan majalisun ministocinta ciki har da cibiyoyin tsaronta gami da tallafin kungiyoyin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da ke tabbatar da cewa a ƙarƙashin shirin gaggawa sun shirya karɓan bakoncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida daga ƙasashen rasha da ukrainiya dubu biyar a kowane mako domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da wadata su da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa a ƙarƙashin ƙididdiga da majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yada ta bayyana cewa a ƙasar ukraine akwai yahudawan sahayuniya kimanin dubu ɗari biyu yayin da a ƙasar rasha yawan yahudawan sahayuniya suka haura dubu ɗari shida waɗanda dukkaninsu suka cancanci yin hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya ga wasu 'yan ƙasashen na ukrainiya da rasha da yawansu ya kai kashi ashirin cikin ɗari da tuni suka yi hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila amma suka tsere daga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila saboda da tsoron tashe-tashen hankula amma sun cika sharuɗan dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda akwai wasu adadi masu yawa na 'yan ƙasar ukraine da suka nemi mafaka a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ake gudanar da binciken ƙwayar halitta kansu domin tantance asalinsu shin yahudawa ne ko kuma ba yahudawa ba ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi amfani da matsalar bullar yaƙi tsakanin kasar ukraniya da take samun goyon bayan kasashen yammacin turai da amurka wajen kwadaitar da 'yan asalin ƙabilun yahudawa 'yan kasashen ukraniya da makwabtanta zuwa komawa haramtacciyar kasar isra'ila wurin da take riya cewa shine zai kasance tushen yahudawa na har abada kuma a sakamakon yadda ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya suka yi ƙarfi a duniya babu wata adawa da majalisar ɗinkin duniya ta gwada kan wannan mummunar manufa ta yahudawan sahiyoniya musamman ganin matsugunan da ta tanadawa bakinta yankunan ƙasashen larabawa ne da ta mamaye da ƙarfin bindiga da hakan ya hannun riga da dokokin ƙasa da ƙasa ministar haƙoƙin cikin gidan haramtacciyar Kasar isra'ila ayelet sheket ta fayyace hakikanin cewa manufar gwamnatin haramtacciyar Kasar isra'ila ita ce gudanar da kamfe mai ƙarfi da nufin janyo bakin hauren yahudawan sahiyoniya 'yan ƙasashen rasha da ukrainiya dubu ɗari domin zaunar da su a haramtacciyar Kasar isra'ila bisa da awar yaƙi a ƙasar ukraine a zantawarta da tashar talabijin ta 12 aliyat shaket ta kara da cewa a matsayarsu ta karamar ƙasa suna da matsala wajen karɓan ɗimbin bakin haure 'yan gudun hijira amma dole ne su faɗi gaskiya cewa ƙasashen turai a shirye suke su taimaka wa 'yan ƙasashen ukraine da rasha da suka yi gudun hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen inganta rayuwarsu da alama dai a nan gaba hakikanin yawan yahudawa 'yan kasar ukraine da za su koma zuwa haramtacciyar kasar isra'ila za ta bayyana musamman idan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da fankama kanta a matsayar wacce za ta samar musu da mafaka mai aminci da tsaro gami da tsira a rayuwarsu musamman matakin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya ɗauka a matsayin mai shiga tsakanin rasha da ukrainiya kuma ya buƙaci shugaba vladimir putin da ya taimaka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kwashe yahudawan sahiniya kimanin dubu takwas masu ɗauke da takardar 'yan ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke makale a ƙasar ukrainiya wani tsararren shirin ci gaba da mame yankunan larabawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida suka gabatar tun kafin wannan rikici na kasar rasha da ukrainiya da ya kunno kai shine a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet ya bayyana shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ware kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya a yankin julan na kasar siriya da suka mamaye da nufin janyo hankalin yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin rahotanni da kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa sun bayyana cewa a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin firayim minista naftali Benet, ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na mafo hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da mame yankunan kasar siriya da karfin tsiya duk da rashin amincewar kungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da duban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa zamani bayan sa na ƙara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir mai ɗauke da aƙidar samar da babbar ƙasar isra'ila ta hanyar mamaye yankunan ƙasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya kamar yadda a halin yanzu ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila ayelet shekel ta fayyace cewa dole ne su faɗi gaskiya cewa kasashen turai a shirye suke su taimaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen faɗaɗa karɓan 'yan kasashen ukraniya da rasha da za su yi gudun hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa a wannan fage wani karin abin mamaki shine gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halattawa kanta yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 a ranar 17 ga watan na Disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan tuddan Jolan a matsayin ɓatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar. hakanan a nashi bangaren babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya towa neslan ya yi kakkausar suka kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na mame yankunan falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a rahoton da to ya gabatar ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga ranar 29 ga watan satumba zuwa 9 ga watan disamba na shekara ta 2021 rahoton ya kunshi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan falasinawa da ta mamaye saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sannan ya jaddada yin kira Gareta kan kawo ƙarshen koren yahudawa daga muhallinsu wannan kira na towenisland ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankun yankunan falasinawa to wenislan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye ke ta hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne a fili ƙarara, kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-ginen da take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin kuna murai masu sauraro shiri ne dai wanda kuke aiko da sakonni da suka shafi harkokin yau da kullum domin bayyana ra'ayoyinku ai sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tuna sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar na birnin kebi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal yam jali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana ladi nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro buliya garin malam da ya kuwa mai aski badaraka da isinusu matatai da magaram da isubu matatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da isa ka mai sade kadora da ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na rediyo Iran mai magana Sumayya Abubakar Yaman shi sarakuna birnin Kebbi kebin Najeriya da yake yi muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na haɗabi mai kwamfuta mai yama da ke garin birnin Kebbi kebin Najeriya yaya na Mansur Aliyu Nasarawa da ke Kebbi Kebbi Najeriya sai kuma Shitu Tahir Agadas da Isa Abubakar tsohon mai albarka sai kuma Sanusi su maɗaɗɗe da magaran da isuhu madadde da magaran shugaba isa mai kanti da shayi garkin daura sai kuma kadori da gaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje tuwo da fatan allah ubangiji ya sa kowa yana cikin koshin lafiya mai magana su maya abubakar imam benin kebe kebin najeriya na gode a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a ba dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma Hussein Estar ga Ankwaliya da magajin Nau Sagiri iska ba Salmai Zandar da Hamisu Mai Martaba Larewa mara da mai Bukar yara kebi to dubin gaisuwa da kai kanka Malam Hassan Barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da Uzair Dan Malam nan mazabni a garin Maradi Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da abubakar safiyan ba ɗalibi a jami'ar Abdu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura daga gaɗan filanin warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jima'a da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na murar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu cimiliyar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da bagar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da yake karshen mako ne yana so ku ba ni dama yi gaishe gaishen wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu garin maɗatai akwai shugaba ila mai kantiri shayi garkin daura in dawo nan madatai in gaida armawa mai liki ne bakin tsamiya polis da magarin. ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula maɗatai ina gaida maki dj maɗattai ina gaida kanurasta rasta akwai baba walcom maɗattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin maɗattai akwai ashir amadu garin maɗattai ina gaida sanda umar wanda yake maɗattai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi ya gaba alherin allah kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na maɗatai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ba ina gaida dukkan yan garin maratai baki ɗaya na gode sashen hausa na bh mai magana isu ne maratai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai ku tashi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwar kurmi jakara da cali boy wanda ke Brigade Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum sa Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Musassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku. Ina gaida Kano na samun da sirajin da suke a garin Musassaka. Ina gaida Ado Oda wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Sama'ila wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Baba Mama wanda yake a garin Musassaka. Da Laminin Bamba wanda da yake a garin Saka da Mustapha Adanki ne. da na gode da ƙarshe na gaida a ɗahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar Dole. Assalamu alaikum ne ne Muhammadu Zakir Niger a Gades nake gaida Asan Barka da Roga Roga nake gaida Zoji da da Safu Iliya Makanti Dora nake gaida Hadari Saba Zandar kap nike gaida. Radio Iran barka da haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsuwan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya miji soja mai adaidaita tsawo litoro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdulmalin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin na wudu dirasha sabu sabiola ina gaida sani sangwar malam assan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n 0 ina gaida duk ɗan unguwar garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da Abdul kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu ta hausa radio tehran mai magana abuji muhammad wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ci sauko a zandar kowa likita dutse ina son yi amfani da wannan rana ta karshen mako wanga da ƴan uwa da abokan arziki kamar su musa hadarin asuba a mai mai danko da magaram akwai abdulmumin mai aski wanda yake hidin tambari akwai raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal bakin kita dutse akwai abdurran gado mai tebur bakin kita dutse akwai alhaji bashir dan dada mai shago bakin kita dutse akwai wani nasiru mai lido mai kanti a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya zuwa radio tahira mai magana miji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tsahu a nan zandar kowa likita dutse ya tashi lahiya. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran radio na addini musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke bamu dama muke gaida yan uwa da amina arziki to ba zan yi wata wata ba zan gaida murtala mt randa bakwai akwai sunushi na garin maɗattai akwai isu a garin maɗattai akwai ilola dj a babban birnin mai ya hayya ɗan baiwa tare da malam wb akwai aboki na alkasim daga can birnin agades ba zan manta ba da mansur kura wiza a can garin unguwa dan uwa akwai mudi alwali a fada mahauta akwai suleiman ɗan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zame kasa sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko dai ina gaida aboki na sunusu madattai akwai isu madattai akwai letoro mai essence akwai agwa mai faci akwai majid dan adiri ta sahu akwai abdulaziz prezi akwai aboki na abdul kibiya garin kadamari akwai abokina alkasim da ke a garin agadas sannan da na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garken daura akwai ahmad tarima jos din najeriya akwai buba mai manja sannan akwai isa eh, mai saje jika mai saje le eh, toroko eh, yawa sannan kuma akwai sumayya abubakar wanda take a birnin kebbi daga karshe dai ba zan manta da kai kanka mai shirye shirin ba wato hassan barka a tashi lafiya To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu masu saurare sai ku sake gyara zama domin ku saurari shirin nan na muleka iran muleka iran masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na tafiya mabudin ilimi wanda ke kawo muku bayanai game da tafiye-tafiye da kuma tarihin muhimman wurare na ziyara da ke nan kasar Iran da masu kasashe a nahiyar Afirka kamar da masu iya magana ke cewa tafiya mabudin ilimi da fatan masu wurare za su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya. Inda muka gayyato muku Malam Abdullahi Buba wani ɗalibi mai karatun digiri na uku a bangaren tattalin arziki a Jami'ar Firdausi da ke birnin Mashhad na ƙasar Iran. Idan masu ware suna biye da mu a makon jiya Malam Abdullahi yana cikin bayani ne game da yanayin yadda tsarin karatu yake a jami'ar su a nan birnin mashad sai lokaci mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Inda muka tambaye shi cewa a matsayinka na malamin jami'a a najeriya ko waɗanne irin darussa kake ganin jami'o'in najeriya za su iya ɗauka daga irin gogayar da kai da malamai da suke ba da karatu a nan jami'ar taku da kuma irin yanayin da tsarin su yake tafiya ni dai a bisa fahimta na kusan shi ɗan najeriya ma ba rago ba ne haziki ne fasihi kawai babban matsalan shine ba a samar mishi da yanayi da zai bayyanar da wannan fasaha nashi da kuma hazaƙa da Allah ya yi mishi ba shi yasa sai ka ga ta wasu abubuwa muke baya amma lalle inda gwamnatocinmu za su samar da duk wani abun da ake bukata to ba karamin fice maluman Najeriya za su yi ba a harkan ilimi ta yanda za ka ga dai gaskiya dai akwai ci baya sosai sosai mu a Najeriya ta yadda za ka ga masu ƙoƙarin suna ta gudu waje hakan nan dai amma a nan da farko ma za ka ga kan a ɗauki mutum ma ba a ɗaukan ma mutum aiki ma haka kawai da da da don ya gama digirin farko ko kuma eh, mataki na biyu dole sai yana da doktora haka kan a ɗauke shi kuma watakila ma ya yi wasu wallafe-wallafe na ilimi to lalle shi matsalan ilimi a najeriya ni ina kallo ba yana hannun maluman ba ne babban matsalan yana hannun ita gwamnati ne da ta gaza samar da abin da ake bukata to amma dai still dai shi malami a najeriya yana iya iya kokarin shi ya ga ya kwatanta eh, wurin karantar da ɗaliban da kuma ma abin da ya safi research daidai gwargwadon hali da ya samu kanshi a ciki. To ko za ka yi wa masu wurare bayani game da irin ci gaban da ƙasar Iran ta samu a ɓangaren ilimi musamman ma a nan jami'ar ku idan a kwanta da jami'o'in Najeriya ko kuma wasu jami'o'in ma da ke mu na afirka kamar yadda nake faɗa ba cewa su jami'o'in iran suna daga cikin manya-manyan jami'o'i a duniya to haka ita ma dai yanayin tsarin karatu a nan firdausi din yake wanda ka iya cewa daidai ne da na kasashe da muke kallo sun ci gaba sanin kuma duk abun da ake na karatu da kuma ma binciken maluma da su kansu ɗalibai musamman postgraduate za ka ga an tailoring din shi ne to wata uh, problem solving haka wurin dai samar da wani mafita wa da zai kawo ci gaba wa ƙasa da ma duniya gaba ɗaya sanan kuma musamman dai wanda zai zo karatu daga waje to gaskiya ita firdausi tana da sauƙin sauƙin karatu ta wurin kuɗin karatun yana da sauki compare to sauran jami'o'in Iran din don ina ga kusan dai tada ɗaya daga cikin jami'o'in da suke karɓan kuɗin su na nan Iran ba ba foreign currencies ba so wanda ga shi ɗalibi da zai zo zai zama mishi da sauƙi sanan kuma babban abun da ya burge ni ni a firdausi shine yanayin jami'an ya so ya yi min ɗaya daga jami'o'in mu na najeriya ta yadda za ka ga komi da komai azuzuwa laboratories wurin kwanan ɗalibai duk suna wuri ɗaya ne wanda na san kun sani za ka ga sauran jami'o'in da za ka ga faculty biyu uku a can wani a can haka wurin kwanan ɗalibai daban to amma nan su komai a haɗa ne hada ma eh, wurin kwanan ɗalibai masu aure sanan kuma duk wani abun da ake bukata na karatu ɗalibi yake bukata ko malami to an samar da shi haka ga malami zai iya shigo muku aji kawai sai abin rubutun shi da abin goge allo Tumala Abdullahi kuma gashi tafiyar taka da ka niko gari tun daga najeriya zuwa nan kasar iran ka yi ta ne domin fada ilimin ka to shin ko kana da shawara ko kira da kake da shi ga masu sha'awar yin tafiya zuwa nan iran domin fada da su musamman ma a jami'ar firdausi da ke nan birnin mashhad inda ke karatu shawarin da ni zan wa duk wani mai tunanin zuwa karatu a iran ba ma firdausi ba shine na ɗaya ya iya sani shi a ƙashin kanshi me yake so me yake so ya karanta kuma me yake tunanin ya zama to idan ya iya samar da wannan to daga nan zai ga wani makaranta ya fi dace mishi ya zo a nan iran din sanan kuma bayan ya iya identifying ga makarantar da ya kamata ya je to akwai wasu bayanai masu muhimmanci da ya kamata ya bincika na ɗaya kwas din nan ana yi a makarantar yaya kuɗin karatun yake yaya wurin kwanan ɗalibai komi ya bincika tukunna ba sanin me da me ake bukata kafin ya zama an bashi wannan admission ɗin idan ya iya sanin su ya tanaje su don sai ya sai cike application form na neman admission din kuma na san kowane jami'a irin suna da dai ofishi na ɗalibai 'yan ƙasashen waje to duk wani abun da yake bukata na ya sani in ma babu a website ɗinsu yana iya tuntuban wannan ofishi ɗin da farko za su ba shi duk wasu gamsassun bayanai sanan kuma zai fi mishi sauki ma in ya bincika a wannan makarantar ko a garin akwai ɗalibi ɗan najeriya ko ɗan afirka in ya iya samar in ya iya ganowa to duk wani shi da yake so ya yi kan ya iso zai zama mishi da sauƙi turu wannan shi ɗalibi ɗin e, amma dai lalle a daina yin gaggawan kawai a cika ba tare da an bincike duk wani bayanai masu muhimmanci wanda zai taka rawa wa zaman mutum a iran da ma makarantar da kuma nasarar karatun shi ba sai ka ga galibi sai ka ji ɗalibi ya tafi karatu a waje kuma sai ya je yi ta samun matsaloli saboda tun farko bai yi binciken da ya kamata ya yi da akan wasu bayanai masu muhimmanci ba to lallai amma inda ya zama an yi bincike aka ga ga abun da ake bukata ga kuma bayanan da suke a ƙasa to sai ya zamo wa ɗalibi da sauƙi da fatan Allah samu dace na gode Tuma saurare laifin daɗi karewa gashi malam Abdullahi ya ɗago bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku jomin su musamman malam abdullahi wani ɗalibi ɗan najeriya da ke karatu a jami'ar firdausi da ke birnin Mashhad na ƙasar iran ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran. to madalla sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau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 shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta sake yin gargaɗin cewa tun bayan juyin mulki da sojoji suka gudanar a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 ƙasar ta ƙara afkawa cikin rikicin siyasa mafi muni a fagen cin zarafin ɗan adam michelle bachelet ta yi nuni da cewa ci gaban da aka samu a cikin shekaru biyu a fagen gudanar da gyare-gyaren hukumomi da harkar shari'ar kasar tun daga shekara ta 2019 a halin yanzu suna ci gaba da durkushewa inda ta bayyana hakan a matsayin koma bayan nasarorin da aka samu a fannin kare haƙƙin ɗan adam bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa tun bayan juyin mulkin an samu bayyanar take haƙƙin ɗan adam da dama a ƙasar kuma babu wani mataki da mahukuntan ƙasar suka ɗauka na ganin sun hukunta masu hannu a take haƙoƙin ɗan adam don haka rikicin siyasar da ta kunno kai a ƙasar ya haifar da koma baya mai matuƙar damuwa a fagen kare haƙƙin ɗan adam bachelet ta kara da cewa dubban mutane na ci gaba da fitowa kan hanyoyi a kasar sudan domin neman su da kuma nuna rashin amincewarsu da mulkin soji da kuma take haƙƙin ɗan adam da ake yi a kasar tun bayan juyin mulkin soji a kasar tana mai jaddada cewa hukumarta tana ci gaba da nuna damuwa kan rahotannin da suke bayyana cewa jami'an tsaron sudan suna kaddamar da hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin karasa murkushe jama'a da suka samu raunuka a lokutan zanga-zangar lumana baya ga cin zarafin jami'an tsaron lafiya da suke kula da mutanen da suka samu raunuka a gefe guda kuma tun farkon watan janairun wannan shekara ta 2021 ce gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan kafa kwamitin bincike na musamman domin bankaɗo ire-iren cin zarafi da take haƙƙin ɗan adam da sojoji suke tafkawa a sudan tun bayan juyin mulki da suka gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata majiyar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan da tun farko ta kasance cikin tawagar bangarorin kungiyoyi da jam'iyyun siyasar sudan da suka cin mai yarjejeniyar kafa gwamnatin rikon kwarya a sudan bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 amma ta janye kawancenta da bangaren sojan kasar bayan da rundunar sojan kasar ta ɗauki matakin gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tare da bullo da wasu sabbin tsare-tsare gami da ƙoƙarin canza fasalin tafiyar da gwamnatin rikon ƙwarar kasar amma matsin lamba ya hana ta gudanar da burinta don haka rundunar sojin ta sudan ta amince da dawowar gwamnatin firaminista abdullah hamdok da ta kifar kan wasu sabbin sharuɗa da mafi yawan 'yan siyasar sudan musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta ƙasar ta amince da su ba sakamakon haka tun bayan sake dawo da abdullah hamdo kan karagar firaminista da dama daga cikin 'yan siyasan sudan musamman gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ƙi goyon bayan gwamnatin abdullah hamduk lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin kafa majalisar ministoci a kasar gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bayyana cewa sojoji suna ci gaba da aiwatar da bakar siyasar zalunci da nuna karfi kan al'ummar sudan domin tursasa mata amincewa da munanan manufofinsu a fagen siyasar kasar lamarin da ke ci gaba da janyo jikatan mutane da shahadar wasu a zanga-zangar farko tun bayan da abdullah hamduge murabus daga kan matsayinsa na firayim minista bayan rashin samun goyon bayan 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula kan yarjejeniyar da ya cimma da sojojin kasar? ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan a gwamnatin riƙon ƙasar general abdul fatah al-burhan zanga-zangar ta hada da birnin hartun fadar mulkin kasar da garuruwa da dama inda jama'a suke rera taken neman dawowa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya na fararen hula matakin da jami'an tsaron sudan suka ɗauka na neman tarwatsa gungun masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutane tare da cikkata wasu adadi masu yawa majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a kasar sun bayyana cewa rundunar sojin sudan tana ci gaba da murkushe masu zanga-zangar lumana a kasar kuma jami'an tsaro suna harbin mutane ne a kirji da kawunansu da nufin halaka su kamar yadda suke kai farmaki kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya suna aiwatar da matakan wuce gona da iri kan marasa lafiya da suka samu raunuka a lokacin zanga-zanga zanga majiyar 'yan gwagwarmayar sudan masu neman ganin an dawo kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar ta ƙara da cewa matakan da jami'an tsaron sudan suke ɗauka kan al'ummar ƙasar laifuka ne na take haƙƙin ɗan adam da cin zarafin 'yan ƙasa a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa sakamakon haka ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta bukaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ta tsoma baki ta hanyar hanzarta kafa kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike kan laifukan cin zarafin ɗan adam da musguna masa tun daga ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata tun daga bular juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambarwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firayim ministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa gami da wasu jagororin 'yan siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul Fattah ta alburhan ta kafa dokar ta ɓace a ƙasar domin hana al'umma nuna adawar su da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi gami da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin rikon ƙwarya a sudan a gefe guda kuma a ganawar da ta gudana tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan Ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwaryar kasar kuma hafsan hafsoshin sojin sudan janar abdul fatah al-burhan da biryan shaukan shugaban ofishin jikadancin ƙasar amurka a birnin khartoum General Abdul Fattah al-Burhan ya jaddada wajibcin ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin dukkanin bangarorin Sudan da nufin neman mafita dangane da dambaruwar siyasar da kasar ta shiga tare da samun haɗin kai dangane da yadda za a ci gaba da gudanar da gwamnati rikon kwarya a Sudan. janar burhan ya jaddada cewar kofar tattaunawa a buɗe take ga dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar gami da matasa masu kumajin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan domin shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su gudanar da mulkin ƙasa ana ta bangaren gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta yi watsi da tasirin da murabus din abdullahi hamdok daga kan mukamin firayim minista zai yi a harkokin siyasar kasar tare da jaddada aniyar su ta fatattakan waɗanda suka kira masu mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin fararen hula a bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta fitar ta bayyana cewa murabus din abdullah hamduk daga kan mukamin prime minister wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a sudan kuma murabus din ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata yarjejeniyar da tun fari gamayyar rundunar 'yanci da canji ce ta forces of freedom and change bata amince da ita ba dangane da batun matsalar wuce gona da iri kan masu zanga-zangar lumana domin neman hanzarta dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a sudan shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar kuma hafsan hafsoshin sojin ƙasar sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sun cimma matsaya kan hanyar magance zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a ƙasar da rashin rufe hanyoyi da kafofin sadarwar ƙasar kamar yadda yadda janaral burhan ya bayyana rashin jin daɗinsa kan hasarar rayuka da jikatan mutane a duk lokacin gudanar da zanga-zangar kyamatar mulkin soji a sudan musamman tun bayan murabus ɗin prime minister abdullah hamdok tun bayan gudanar da juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 kungiyar tarayyar turai ta yi kira kan gudanar da bincike kan asarar rayukan da aka samu a lokacin gudanar da zanga-zangar neman dawowa kan tsarin dimokuraɗiyya a sudan tare da hukunta masu hannu a wuce gona da iri kan masu zanga-zangar lumana tawagar kungiyar tarayyar turai da ke kasar sudan a shafinta na facebook ta jaddada bukatar gudanar da bincike domin kamo masu hannu a aiwatar da kisan gilla kan masu gudanar da zanga-zangar lumana a sudan game da hukunta su kamar yadda tawagar ta kungiyar tarayyar turai ta jaddada wajabcin daukan matakin kawo ƙarshen kai hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da kan 'yan jaridu gami da kawo ƙarshen yanke hanyoyin sadarwa a ƙasar sudan a lokacin gudanar da zanga-zangar lumana a duk faɗin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. ga sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan da zamu iya gabatar muku a fitowar mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום, משדר